أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الخيرات في رمضان فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران شهر الصدقات والإحسان والقرآن ثم الصلاة والسلام على أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم إنا نعوذ بك من البرد والجنون والجزام ومن سيء الأسقان اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير أوتن ترى وتن رمضان hijirar Annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1441 wanda ya zo daidai da takwas a watan biyar watan mai shekara ta 2020 daidai Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa da yardarsa ya haɗa mu a wannan yammaci a gidan mai girma a jiyan kazaure a inda muke gabatar da tafsiri a wannan wata mai albarka a bayan sallar la'asar a muna cikin suratu abasa kuma mun yi darussa ɗaiɗai a baya darussa uku a cikinta a jiya a darasinmu na uku mun fara da sababin hasaratul insan musabbabin hasara ta ɗan adam wasu la'ana da kuma dalilin da zai sa ya cancanci la'ana shine li adamul iz'an wal qabuli at shine rashin jawuwa da me wuya da karɓar wato wa'azantarwa kamar yadda Allah ya ce inna hazihi tazkira faman sha'a zakara wallati hiya fi suhufin mukarrama wanda wannan tazkira din ita ce abin da ya zo a cikin littattafai masu girma masu karamci wanda suke daga lauhin mahfuz wanda kuma ba mai taba lauhin mahfuz sai mala'iku tsarkaka su suka kawo sakon zuwa ga annabi ko zuwa ga annabawa to abin da ya ja mutum dan adam la'ana shine ma aka farahu me ya kai shi butulcewa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya masa hadda aiko manzanni da saukar da irin wannan littattafai duk shi bai wa'azantu ba wali ma zalam ya tabir bi kalkihi kuma me yasa dan adam bai dauki izina daga ma halittarsa ba da Allah ya ce dan adam ya duba ya gani min makulik ko min ayi shay'in khalaqa saboda ka me yasa bai dauki izina daga halittarsa ba min halin ila halin daga hali zuwa wani hali daga nutsufa ya koma gudan jini ya koma tsoka bayan wata hudu aka hura masa rai min nutfatin kalaqahu fa qaddara sannan sun masabila yassara aka ba shi dama bayan wata tara ya taho ya fito duniya sannan Allah yake ce amatahu sai a karbi rayuwarsa ajalin da aka ɗiban masa ya ƙare ba a sai a tafi abin da shi shi a shar'ance ya samu karramawa muka ce ba kaman mutuwar wato kare ba kawai sai a ja shi a wurgar doki sai a ja shi a jefar a a shi fa a sai shari'a ta ce a masa kabari abin da shi sannan sun maiza iza sha a an shara sannan kuma idan lokaci ya yi alkiyama Allah maɗaukacin sarki ya tayar da shi wannan kusan shine samari ɗin mu na uku na jiya wa min huna to daga nan ne ya kula al ibrahim a cikin tafsir al yake cewa izan kenan fa innal insana shi dan adam laisa matarukan suda ba abu bane da aka bar shi haka ta ta kai ma'ana yayi duk abin da yake so babu tsari a a wannan tuni Allah madaukakin sarki ya kalubalanci ɗan adam ya ce a yi hasabul insanu an yi turaka suda yanzu ɗan adam tsammaninsa a bashi sudan shine wannan da kake cewa a hausa haka sudan har ma yake cewa man taraka bati sudan fa huwa jahilu to kaga larabcin sai shirya to wai sudan dai haka nan kawai to shine Allah subhanahu wataala ya ce a yi hasabul insan yanzu ɗan adam tsammaninsa an yi turaka suda larabci ne a bashi kawai haka din sa ta kai wani malami ya ce layi umaru wa layun ha ibn al-qayyim ba za a umarce shi ba ba za a hane shi ba za ka shi dan adam Allah ba zai bar shi haka wato sudan ba ta sakai wala zahiban bigairi hisabin wala jaza'in kuma Allah ba zai bar shi ba kawai duk abin da ya ruwa ta sha babu hisabi babu sakamako a'a shi dan adam na daban ne a wajen Allah yadda ya ce karrama ya girmama shi yadda ya bashi hankali yadda ya ba shi harshe ya saba shi da dabbobi to shi na daban ne kuma ayyukansa tara su ake yi ayyukansa rubuce su ake to haka ba za su tabbata sa sakai Bigayar hisabin ba tare da hisabi ba wala jaza'in ko kuma sakamako fahal qama bi wajibihi ibrahim al ya ce to dan adam yanzu ya tsaya kenan in ya san wannan ya tsare wajibin da yake kansa tijaha khaliqihi dangane da abin da ya shafi mahalicinsa wannan tambaya da yi shine Allah subhanahu wataala yake cewa a ayata 23 Allah ta'ala ya ce kalla a aha kash lama ya ƙabi ma amara shi bai yi ƙoƙarin sauke ma marahu ba abinda aka umarce shi ba an ce an halice shi don ibada jiya mun yi bayanin ibadan nan tana karkashin al’amuru wan nahyu umarni da hani yana yi bari na bari to shi lama ya qadi ma amara bai sauke abin da aka umarce shi ba wajibin da yake kansa bai yi ba ma'ana bai ji ba bai bu ba kalla innahu muqsirun sai zama shi mai takaituwa ne lam yu'addi wajibahu bai bada wajibinsa ba walam yashkur khaliqahu bai gode wa sa ba walam ya qadi hazihi rihla alal ardi fil isti'dadi wannan ajalin da aka daukan masa bayan an bashi labarin halittarsa aka ce zai zo ya kare amma ta hufa ƙabara to walam yaqdi hadhihi rihla wannan tafiyar da aka daukan masa bai tafiyar da ita ba alal ardi a bayan ƙasa isti'dadi liyawmil hisabi wal jazai wajen tafiyar da ita dan ranar da za a yi hisabi ranar da za a yi sakamako daga nan waya yaqulu samara qandi sai samara qandi yake faɗa a cikin tafsirin sa baharul ulum ya'ani lam yu'addi ma amarahu min at-tauhid ma'ana dai shi wannan dan adam yanzu ya koma kan me jayayya din to shi lam yu'addi ma amarahu min at-tauhid bai sauke wajibin sa ba abinda aka umarce shi na tauhidi farkon alakar ka da mahalicinka a addinance alaƙa da tafi kowace ne ka zama mai tauhi. alaƙar da shi wadda bayar da zaka yi da ita shine mai kai ko kaƙi ko kasu shi ya samar da kai daga babu wannan alaƙarka da shi ce ta bayar da zaka yi ko kaƙi ko kasu amma alaƙarka ta addini ya karɓe ka in ka koma masa ka ji daɗin koma masa to wannan tauhidi ne farkonta samar da tauhidi Allah ce wala ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu waje wa jitanibu tagut hakika mun tayarwa kowace al'umma jakada manzo dan aike idan manzon ya bakunci al'ummar a matsayinsa na manzo to farkon abin da yake ce da al'ummar an i'budu Allah ku bauta ma Allah waje ta nubu ku nisanci bautar wani Allah shine tauhidi la ilaha illallah a kore bauta ga barin kowa a tabbatar wa Allah ta'ala wato bauta to wannan shine farkon wajibi da yake tsakanin bawa da mahalicinsa kuma shine haƙƙin Allah akan bayinsa an yi abuduhu wala shirku bihi shay'a su bauta masa kada su sanya masa abokin tarayya wama huna silatun ma nan da Allah ce kalla lama kaman fadin Allah ta'ala ne yace fa ma rahmatin minallahi lintalahu saboda rahamar Allah ce ta musamman yana magana da annabinsa sallallahu alaihi wasallam da ya gina annabinsa akan wannan rahamar shi haka ɗabi'ar halittarsa take tolin talahu sai kai ka zama sallallahu kana masu tausayawa wannan sahabban da suke tare da kai Allah ce walau kunta fazzan galizal kalbi da ka zama fazzan mai gatse gatse harshen ka ba daɗi galizal kalbi mai kaushin hali lamfabu min haulik da sun watse sun bar ka ma'ana sahabbai ake gaya annabi da ba su zo suna son ka suna kaunar ka ba suna jin daɗin zama da kai ba lamfa min haul sai Allah ya ƙara tsora shi akan irin wannan tarbiyya kyawawan ɗabi'u fa'af anhum ka dinga musu afuwa wastaghfir lahum ka dinga musu gafara nema musu yafiya a wajen Allah wa shawurhum fil amr kuma kake shawara da su cikin al'amura alabashi fa'iza, azamta idan kai niyyar yin wani abu ka gama yanke hukunci nan kuma fatawakkal ala sai ka dogara ga Allah ta'ala inna Allah domin shi Allah yuhibbul mutawakkilina yana wato san masu dogaro a gare shi Ali Imrana aya ta 159 to yana magana ne akan kalmar ma wato sila ce kamar da yake kalla lama to haka anan ma Ali Imrana yace fa bima rahmatun min Allah daga nan sai Shaukani yake faɗa a cikin Fatahul Qadir yake cewa kalla din nan da Allah yace rada'an tsawa ce wa zajran da firgitarwa lil insani ga dan adam alkafir wanda yake kafiri ai laisa amru kama ya ƙulu ba fa al'amarin Allah kamar yadda shi yake faɗa ba ne ya yi abin da ya ga dama ba ya yi abin da aka ce ya yi ba ƙa'ida ku suka ce man fa'ala ma sha'a to laƙiya ma sa'a duk wanda ya aikata abin da ya ga dama to zai gamu da abin da zai munana masa kawai in dai abin da ka ga dama kai to za ka gamu da abin da zai munana maka a gaba ko a daɗe ko a jima shine ba ya yi karatun a da wasali ce, san rai bacin rai eh, san rai bacin rai ka bi san ranka ka gamu da bacin ranka a gaba a filin alkiyama saboda haka yace tsawa ce shi mutum me yasa wanda yake kafiri yake tsammanin kawai abin da ya ga dama wa ma'ana lama ya kadima amarahu Allahu bihi bai sauke abin da Allah ya umarce shi ba min al'amali bi ta'atihi ta hanyar yin aiki aikin kuma na ƙa’a na yi wa Allah maɗaukacin sarki biyayya wajtina bi ma'asihi da nisantar aikin da yake saɓa wa Allah maɗaukacin sarki ne wakila shaukani ce, a wata faɗar an ce al maradu bil insan abin da ake nufi da al almaradu abinda ake nufi anan al'insan alal umu kawai dukkanin ɗan adam baya iya sauke wajibin da Allah maɗaukacin sarki ya ɗora masa wa annahu lam fa’ala ma marahun Lahu, bihi ma a ɗulil mudda tare ko da tsawon dama da Allah maɗaukacin sarki yake ba wa mutane li'annahu la yakhlu min adam baya kubuta daga kasawa gajiyawa ya zama bai kai wato damar da aka bashi bai yi amfani da ita ba kamar yadda ya kamata wannan ya sa Allah maɗaukacin sarki a farkon sotun insan yake cewa shi ɗan adam yana wato lawama ala ne yace la mu bi mil ƙiyama sai ce wala mu bi nafsin lawama ba sai na rantsi da tashin alkiyama ba ba kuma sai na rantsi da rai mai yawan zargin kanta ba aka ce me ake nufi da rai lawama mai yawan zargin kanta shine aka ce in yi abin arziki ya zargi kansa bare in yi abin tsiya kana kenan me ake nufi in yayi abin arziki in yaje alkiyama ya ga tarin alkairin da ya haɗu da shi sai yayi nadamar ina ma alkhairin da ya yafi haka in kuma abin tsiya yi, yana zuwa ya ga sakamakon tsiya kaga na dama dama nan wajibi ce lazima ce to sai sai dan adam ya zama lawwa mai yawan zargi yayi abin alkhairi daga baya ko a nan rayuwa ne in damar ta kwace sai ga ina ma daɗin nan da ya samu damar abin ya faka yi bare kuma a filin da kiyama in ya yi abin shari kuma dama shine damar ce gaba daya ba ma alkhairi a ciki to shi yasa Allah ya ce to la uqsimu bi yawmil qiyama ba sai na rantse da tashin alkiyama ba wala uqsimu bi nafsil lawama ba sai na rantse da rai mai zargin kanta ba akan daidai da ba daidai ba to shine anan shi ah, shaukani a cikin fatahul qadir tafsirin sa yake cewa kawai ɗan adam mai zargin kansa ne lama ya kazima amara kowane mutum haka yake la ya khalu min at-taqsir baya wato kubuta daga gajiyawa yazo a cikin sinanin jaru qutni hadisi daga abi sa'alabat al-khushaini radiyallahu anhu yake cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wala daraja da amsa Allah su tabbata a gare shi ya ce inna Allah ta'ala faradal fara'iba haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya wajabta wasu abubuwa da suke wajibai ne sai Allah sallallahu alaihi ce fala tubayyi'uha kada ku tozalta su wa harrama hurumat akwai wasu abubuwa alfarma ce ya haramta keta wannan alfarmar to fala tantahikuha kada ku keta wannan alfarmar wa hadda hududan ya iyakance iyakoki ya ce abu kaza kada a yi abu kaza a nisance shi abu kaza a ban shi kaga nan duk iyaka yake wa irin wayannan abubuwa din kamar da Qur'ani yace tilka hududillahi fala ta'taduha wa'annan iyakokin Allah ne kada ku ƙetara su har ma yayi faɗi sakamakon ƙetara iyakar Allah ya ce man ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya ƙetara iyakokin Allah to hakika tsuntsun da ya ja ruwa ko ruwa zai doke shi faqad zalama nafsa ya zalunci kansa ba wani ya zalunta ba saboda aka ya ce ya wato harrama wasu alfarmar wasu abubuwa to falatan ta kuha kada ku keta su ya iyakanta iyakoki falata duha kada ku ketara su sai ce wasa kata an ashiya'a kuma ya yi shiru akan wasu abubuwa min gairi nisiyanin ba don mantuwa ba a wata ruwaya ya ce rahamatan lakum rahama a gare ku min gairi nisiyanin ba don mantuwa ba fala an ha. kada ku yi bincike akan abin da Allah ya shiru akan sa rahama ce ba mantuwa bane Allah baya mantuwa wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ba mai mantuwa bane to daga nan ne sai annasufi yake faɗa a cikin tafsirin sa madarijit tanzili wa haqa'iqit ta'wili yake ta walamma addada ni'am fi nafsihi lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya lissafa ma dan adan ni'ima a karan kansa tun daga yadda aka jera halittarsa min ibtida'i hawadisihi tun farkon samuwarsa ila anin tihaihi har zuwa lokacin karewarsa shine sun amata hufa kabara to bayan Allah madaukakin sarki ya masa wannan atba'ahu zikrun ni'am sai ambatan kuma ni'imomi fi ma ya hataju ilaihi na abin da ɗan adam yake bukata a rayuwa to yanzu Allah zai ambatan masa wannan ni'imomin faƙala shine Allah yake faɗa da kan ayata wato ashirin da hudu har zuwa ta talatin da biyu a karamakar Allahun wala'adu. Na. Mm. Hmm. na'am jazakumullahu khaira Allah madaukakin sarki ce fal yanzurul insan to ɗan adam ai sai ya duba ila ta'amihi yanzu an bar ka dau izina daga halittar ka tiyaye da muka yi ta bayanin tun kana yaro girma ma baka ke girma ba a tun daga tsugon mani ka koma gudan jini ka koma tsoka bayan wata hudu aka hura maka rai ka fara motsi aka fara zuwa awo daga nan cikin yake girma ya kai wata tara kuma sabila tsara aka bashi dama ya fito duniya bayan duk ajalin da aka ɗaukan maka kuma amatahu fa aqbarahu ma iza sha anshara in kiyama ta tsaya a tsayar da kai amma aka ba da shaida akan lama ya kabi ma amara duk da wannan abubuwan bai gane ba sokon bai fahimci ba abin da yake kansa ya sauke wajibinsa shine lama ya kabi ma amara to shine yanzu ne kuma aka dawo kan bukatunka bayan kai Allah ya samar da kai to fal yanzurul insanu ila sa'ami to mutum ya duba abincin sama in kai wata kafafa Allah ya ce yi kaki to kala abin da kake ci ibnu kasir ya ce fihi imtunanun na farko goranta masa ake yi in ya isa yi defending ya kare kansa fal yanzurul insan min ila sa'ami wa fihi istidlalun sannan kuma a dai cikin cewa dan adam ya duba abincinsa akwai kafa masa dalili hujja hiya'in nabati min al-ardi sai da ake raya tsirrai min al-ardi da ƙasa alhamida ai ƙasar yanzu ai rani muke ciki misali ruwa bai sauka ba ƙasar ta kekashe amma sai ruwa ya sauka ne sai ta fitan maka abincin saboda wannan abincin ana fitar da shi da ƙasar take alhamida alal ihya'il ajsani wanda kuma sune suke ba da rayuwar jiki in babu abinci yaya ake yanzu da aka shiga lockdown da ya babbar hikim babbar rigimar al'umma shine abinci kana da kuɗin maya aka kare bare ba ka da kuɗin wannan yasa daga an ce an baka awa hudu sai ga turmutsun kuma abin ba a cewa komai kaga shi dan adam yanzu Allah yana jan hankalinsa bayan duwacan halittarsa da sauransu in bai lura ba to ya duba abincin da baya iya rayuwa sai da shi yanzu za a bashi labari abincin shi wa kansa koyi yi masa akai shi an zamar da shi abincin ma sai an masa nan da za a rufe mu a nan gurin a ce ba mai fita kawai harajin da kowa zai bayar ya fita kwayar shinkafa guda daya akwai mai fita a cikin musamman da azumin nan bari a ce kashi ta rana ta fada a jihun ka to tun asuba za ka ce kuma ba mai fita harajin fita din kwayar shinkafa daya ka san dai sai lahira kuma to amma inda za a tambaye ka a sahur ko a buɗe baki a cokali daya kwaya nawa ka ci iya cokali daya kawai baka isa ka bada lissafi ba bare filas din gaba daya kuma Baga dan adam ba komai bane to fal yanzur lil insanu ila ta'ami dan adam ya duba abincinsa wa yaqulu al-jazzi fi tafsir lil tanzil al-jazzi yake fada a cikin tafsirin sa at-tashil li ulum at-tanzil yace fal yanzur lil insanu ila ta'amihi da Allah yace amrun bil i'tibar ana umarni ne da ayi lura fi ta'ami dangane da abinci kaifa khalaqahu Allah bi qudratihi ta Allah ya halice shi da ikonsa waya sarahu bi rahmatihi ya hore abincin da rahamarsa yajibu alal abdi sai wannan ya wajaba akan bawa ba'atuhu ya wajabtawa bawa yi wa Allah madaukakin sarki biyayya wa shukruhu da godewa Allah subhanahu wa ta'ala wa yuqabbihu ma'asiyatuhu sai kuma sabawa Allah ya zama abu ne mai muni a wajen bawa wal kufr bihi da uwa uba kafircewa Allah subhanahu wata'ala ne zama abu ne mai nuni a wajen bawa shaukani yake cewa summa bayyana zalika subhanahu wata'ala sai Allah maɗaukakin sarki sai bayanin wannan da aka ce ya kalli abincin in ba shi baya cin dogon zango bai gane ba wani irin kallo ake so ya yayi faƙala subhanahu wata'ala sai Allah maɗaukakin sarki ce yace anna sababanal a sabba mu ne muka saukar da ruwa mai yawa daga sama kaga shi ma abincin wani matakai ake bi wajen samar da shi don aka an ka kwaye shinkafa ɗaya za ka yi Allah ce an nasa sababanal ma a sabba mu ne muka saukar da ruwa daga sama ruwa mai yawa wa arada bi ma'i al matar abin da yake nufi da saukar ruwa shine ruwan sama anan bayan ruwan sama ya sauka sun mashaqaqanal arba shaƙa sannan sai mu keta ƙasa ai shaƙaƙna ha bin nabatil kharija minha da ana tsaga ƙasa ne ta hanyar tsuran da yake fitowa daga ƙasa shine wani abu na Allah subhanahu wata'ala wanda ba wani wanda ya isa ya ga lokacin da tsuro yake fitowa daga ƙasa ko za ka je gonar ka tare ko wani irin microscope zaka sa ka je ka sa wa ƙasar ido ba za ka taba ganin lokacin da tsaron ya fito ba duk wani tsoro kawai sai dai a gan shi kuma iya inda aka shuka shi nan zai fito saboda haka Allah maɗaukacin sarki ne kita to mu ne sababan alma asabba muka saukar da ruwa mai yawa sannan shaqaqan al-arba shaqqa muka tsaga ƙasa amma wata irin tsagawa ce wadda wani baya iya gani lokacin da ake yi kawai sai dai ga tsaron ya fito amma ga lokacin da yayi gashi nan yau ya bullo ya bullo a'a ba za ka taɓa gani ba ba wani tarihin manomi da suka baka wannan labarin kawai sai dai ka ko a gonan kake sai dai ka ga koran abin gashi nan baka san lokacin da ya fito ba saboda ka Allah madaukakin sarki ce mu ne muka keta ƙasa amma fa wata irin ketawa ce ba ketawa da sai ta yi motsi ba ce to gashi nan gashi nan yana motsowa yau ya kawo ya leko a ba haka bane silently kawai sai dai a ga abin ba za a ga lokacin da yake ketowa din ba ay shaqaqanan naba ka ashaqanaha bin nabatil kharija Ha, bi sababi Zulul, Matsar ta hanyar saukar ruwa Shakkan badi'an wata tsagawa mai ba da ƙaye la'ikan wadda ta dace bi ma ya kharuju da abin da zai fito daga cikinta fi sigarihi wal kibari sawa'un wannan abin karami ne zai fito daga ƙasa ko babba ne wa shakali kamarsa wal hai'a da yanayinsa summa bayyana sababa hazar shak to sannan sai Allah maɗaukacin sarki ya yi bayanin wannan musabbabin na keta ƙasa wa ma ya ƙa'uli ajalihi da abin da yake faruwa idan ƙasar ta kece faƙala sai ce fa ambatna fiha habba sai mu fitar daga abin wannan ƙasar habba abin da yake ƙwaya ne sa'alabi yake faɗa wal hubbu jam'u habbatin wato jam'i ne na wato habba shine ƙwaya bi fatahil ha'i habba kenan wa huwa kullu ma yattakhidhuhu shine duk abinda mutane suke ɗaukan sa a matsayin wato abinci sannan wa qadban fiha habba sai ce ba ambatina muka saukar fiha muka fitar fiha habban abinda da yake kwaya ne daga cikin ta sannan wa inaban da kuma inibi yace wan nabatu a akulu rataban shi inibi wata wato ɗan itace ne wanda ake cin sa ɗanye shi ba abu bane wanda harkar tukunya take yi da shi a shi yana daga cikin kayan marmari wa qadban al-hasan al-basri yace al-ulfu lidawabi shine kuma abubuwan da suke ganye ne ko ciyawa ne lidawabi su kuma dan dabbobin dan dabbobi su yi amfani da su wa zaitunan da zaitun abubakar Aljaza'ir ya ce ya akuluhu habban wa dihinu bihi zaitan shi zaitun ana cinsa a matsayin kwaya kayan marmari sannan kuma ana shafa man ana yin mai a shafa man zaitun sannan wa naklan jam'u naklatun nakalan kuma shine jam'u kalatun? jam'i ne na wato dabino wa hada'iqa sannan kuma da lambuna basatin gonaki gulban bukala mujahid yace al a shajara wadda bishiyoyinta suke haɗe ma'ana ta haɗu Ba na ba wani distan a cikin gonar ko inanta kwarra ne masu kyau ba abu hufi ba abin sashensa a cikin sashi sannan wa fakihatan da kayan marmari shine yuridu alwanil fakiha an ce fakiha sune kayan marmari lemo ayaba gwanda abarba wa ma ila zalika wa nahu zalika da makamantan waɗanne wa abba ya'ani ma'akal sannan kuma mu ne muka wato raya wuraren da dabbobi suke samu su yi ce ainihin saura ce ainihin kawai dawon gwamna ne ma'ana makiyaya za su shiga da dabbobin dabbobinsu da abin da yake ciki ba na kowa ba ne na wato makiyaya ne shine wa abba din yani alkala'a wal mar'i muka fitar da ciyawa da wuraren kiwo allazi la yarahu yar'ahu yar'ahu nasu wanda mutane suke wato ciwo a cikinsa mimma ya akulhul al'ami da ga abinda dabbobi suke ci wadda wabi sai Allah subhanahu wataala ya ce to duk waɗannan abubuwan da su ne aka kalubalanci dan adam ba zai iya kare kansa ba Allah ya gaya masa to ga shi yake ga kuma yadda yake yin su to wai wani ƙarin dalili ne akan na baya da can kai yadda aka yi ka to yanzu kuma a ƙarshe a nan yadda aka yi abincinka to idan kai a dashen gata aka yi maka komai yi maka aka yi to shi kuma wanda ya maka wannan ya zama kawai ba shi da manufa a kanka kawai haka nan ya maka wannan shi kuma Allah subhanahu wataala alhakimu ne daga cikin sunayensa akwai alhakimu mai hikima duk inda aka ce ko mai hikima to ai baya abin da ba hikima ba zai abu ba kai. ko a cikin mutane in dai mutum yana da hankali to baya abin da ba hikima kafinta yana kujera da kabot kafinta me yasa kake yin kujera da kabot yarka za ka yi wa aure ce a'a sayarwa za ka yi ka samu kuɗi ce a'a to me yasa kake ce ban sani ba daga zan kana neman ƙarshen mahaukata sai ka sha fatiha ka samu tunda yana wahalar da bai san me yasa yake yin ta wannan tafsirin da ka zauna me yasa ka zauna a wajen tafsiri dan baka da gurin zuwa ne a'a dan ka ji ka karu a'a to dan a ce kai ma kana zuwa a'a a to kaga ga mana me yasa kake zuwa ce ban sani ba a sai amma ka shine kuma saboda haka shi dan adam ma in ya kai mai hankali to baya abin da babu hikima da abin da kaza ce me yasa kai saboda kaza wanda yake abin da ba hikima ba shi da hankali to in dan adam ya zama ba zai abu ba sai dan yana da hikima to kuma me zaka ce ga mahaliccin dan adam shine Allah ta'ala shi sunansa ma al-hakimu shi yasa baya abin da ba hikima so babban hikimar da ta sa ya samar da kai shine abin da mun faɗa a farkon karatu kai dan adam ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu yace ban halicci aljanu da mutane ba illa purpose din kawai manufar liya'budu shine su yi bauta ina ashe da aljanu da mutane idan ba su yi bauta ba to a wajen Allah ba su yi komai ba sun zo ala koro za su koma lahira a gyara yawwa saboda shi ya ce bai halicce su ba illa liya abudu sai dan su yi bauta aljanu da mutane a ya tantance explanation ma ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yuqimun ni fa bana buƙatar wani arziki daga wajen mutane bana buƙatar wata ciyarwa daga wajen mutane a idan batun arziki ma ake ce a inna allaha huwa ar-razzaqu bai ma ce huwa ar ba sai ce ar a wajen masu balaga siga ce mubalaga ar in ka ce razuku mai azurta in ka ce arrazaku mai yawan azurtawa kowa ka gani da abin ko ya tara tiriliyan taba sama Wa ya bashi arrazaku shine mai yawan azurtawa zulquwa wanda yake da karfi kuma almatin yake da tabbas kai ku ce ni kallon wa'ina abuwa guda na farko Allah da ya samar da kai ce baya buƙatar arzikinka ko ciyarwa ka dama yanzu mun yi bayani bi shi yayi kai abin da zaka ci shi ya ce to shi shine arrazaku din Shi ne ma mai azarta amma kowa ma ka gani da shi shi ya bashi ta kai baka abin da ka bashi kenan sanan zulkuwa shi mai karfi ne sannan karfin nasa ba irin karfin wani dan adam ba ne. a sai ce almatinu mai tabbas ne ka gane bambancin karfin da na dan adam yanzu idan ina kana da wani mai karfin dukiya mai nera wanda duk abin da ya taso maka in dai ka zo wajensa to an warware maka wannan matsala in ta kuɗi ce sai matsalar miliyan goma ta taso maka walalama an zo an ka an zo da kai a hannu an ce ko ka kawo ko a ɗaure ka sai ka zo ce to kuma ka ga yanzu lockdown ake banki ba su miliyan goma atm ba za ka fitar da ita ba to haka dole sai dai ka jira sai ran litinin an samu damar fita yanzu karfin ya yi tabbas bai tabbas ba saboda ga shi ma karfin tsoron karfin yake shi yasa ya kai banki kar ya aje a gida a tsallako masa katanga a kashe shi saboda ka suna banki za ka kai yanzu dan gatan da ka zo wajen sa kai ma dole sai ka jira an je banki on monday za ka karfin bai tabbas ba za ka yanzu nan wanda suka zo da kai a hannu in dai sai da kudin za su sace ka tufa ga sai an daure ka kwana biyu in mai karfin gangan jiki ne zaki ne mai kaɗaɗai ɗaya a mutu duk inda ka tono rigima in ka zo gabansa ba mai karasowa an san shi sai wata ran sai an biyo ka sai ka zo gabansa sai ka samu shi ma yana kwance ba lafiya karfin ya yi tabbas to shi yasa Allah ya ce shi ka fahimce shi da wannan ya halice ka dan ka bauta masa baya buƙatar wani abu naka arziki da ma ya gama shi ke yi shine arrazzaqo shine karfi ne shine kuma matini shi mai tabbas ne ba ba shi da tabbas bane shi kawai in yace karkai karkai in kuma kai yana da tabbas din kama ka ko kuwa in yace kai kai yace zai baka lada in dai kai yana da abin biyan ka ka sai yace bai halice ka ba sai dan ka bauta masa shi dan shi huwa ar razzaq ne zulquwa al-matin kuma wanda yake da tabbas wato a cikin karfinsa saboda duk da ya maka wannan goma ta arziki ya ce to mata allakum wali an'amikum wanda da abubuwan da Allah subhanahu wata'ala ya yi muku na harkar abinci ya ce to ku ku ji daɗi da ƙwayar da 'ya'yan itatuwan kayan marmarin to ganyen da ciyawar fa karan fa wali an'amikum su kuma ku ba ma dabbobin wanda ya maka wannan ka san a matsayin zana wanda ya ce wa laqad karramna bani adama mun karrama 'ya'yan adam wa hamalnahum fil barri wal bahari mun ɗauki nauyin gudanar da rayuwarsu a tudu da kwari ɗan adam zai iya rayuwa wa razaqnahum min at-tayyibat muka azurta su da irin waɗannan tayyibat ɗan abubuwa na halali Allah ce wa faddalnahum muka fifita su su dai 'ya'yan adam ɗinnan ala kasirin mimman kalakana kubila a bisa mafi yawancin halittun to ka tun da ka yadda Allah alhakimu ne ba zai maka ba waɗannan darajojin kuma kawai ba haka nan ba shi da manufa a kanka sannan ya bambanta ka da hankali ya bambanta ka da harshe a hatta a zubin halittar kama sai ce laƙad laƙanar insana fi a hasani ƙauye. mun halitta ɗan adam cikin mafi kyawun dare duk halittar da ka gani ta baka sha'awa in ka gwara ta da ɗan adam kuma za ka ajiye ta ka ɗauki ɗan adam in wani tsuntsu gashinsa ya baka sha'awa can gashinsa sai kuma a ce ma ina hannunsa da baki yake tsatsaga kaga sai ka aje shi dan adam ya fi shi in miciji san tsin jikinsa ya baka sha'awa ina kafafunsa ina hannunsa jan ciki yake sai ka aje shi duk abin da ka dauka sai ka aje shi ka dauki dan adam dai shi dan adam Allah ce laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim allazi khalaqaka fasawwaka fa adalak subhanahu wata'ala to saboda haka yace ya maka ya ina gwan yayi su mata allakum wa li an'amikum to inda zamu gane bashi ne matsalar sai goban Allah ya kai mu zaka ji to kuma in iza ja'atis saka idan kururuwar kiyama ta zo wanda bai amfani da wannan daman makin ba ya gode ma Allah tun daga kan zubin halittarsa da bambanta shi da dabba da aka yi har zuwa kuma tanadin abincin da Allah maɗaukacin sarki ya yi masa to jawabin taɓawa haka shine abin da za mu ɗauka gobe insha Allah wanda muna sa ran zai kai mu ƙarshen surar a wannan shine ƙarshen karatunmu na yau abin da muka karanta daidai muka fassara dacewa ce daga Allah abin da zama kuskure kasawa ce daga gare ni subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka alaikum ban sani ba ko da tambaya Hmm. Allah ce maka su jinna wal’insa insa illa abu abudu su aljanu ya suke yin tasu bautar yadda kake ibada haka za su yi ibada saboda Allah maɗaukacin sarki ya ba su zama su samu shakali ma'ana su iya kamanceceniya da kai sannan Allah maɗaukacin sarki kuma ya ce ya aiko annabin ne ila ne zuwa ga waɗannan halittun guda biyu mutane da aljanu shi yasa Allah ya baka labari wa iz sarafna ilayka nafarun min aljinn yastami'una alquran falamma habaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi to haka kaga shari'ar ka shari'ar su wannan shine wallahu a'lam sai eh to masallacin aljanu kaga sai aljani zai san shi in suna da shi sai aljani zai san shi abu ɗaya kawai aka ce duk da cewa shari'a mu ɗaya ce malamai suka ce ba za a yi ba shine mutum ba zai aure aljanna ba ba za ka aure aljanna to ka gani suna da tsare-tsaren su to amma saboda mu ba ma ganin su ai ba za mu kai a tsarin su yake ba eh to shi kawai abin da ke so in ce duk da cewa shari'a mu iri ɗaya ce amma ba yadda aure ya haɗa da su ba a ce ai ya auri wata aljana ce ko kuma ita ce ta auri wani mutum ne ita mata aljana kun san me yasa eh wannan aura ta sun shiga jikinsa ba aure na an daura aure ba ba ta sai a ce aljanu ne suka aure ta sun hana ta yin aure yawwa kaga yannan ta samu aljanu mugaye sun hana ta yin aure sai a ce sun suka aure ta amma ba wai aure irin na shari'a ake nufi ba ma'ana sun lazance ta ko ma shi din ne a ce aljanu ne suka aure shi kamar da ji malam na cewa wani mutum ko aljanu ne suka aure shi to amma ba aure na shari'a ba abin da yasa a shari'ance aka ce namijin mutum ba zai auri mata aljana ba aljana mace ba za ta auri namijin mutum ba saboda in aka bude wannan kafar inji imam malik ka ga yarinya ta je ta yi cikin kace za ku jefe ta ce ne aljani ne mijinta za ku haka imam malik ya ce babu wannan jinsin mu ba ɗaya bane shari'ar mu ce kawai ɗaya saboda babu wannan magana wannan shi shine wallahu ala to sai ne to idan ka gan ganshi kenan ta dama ina ga aiba zai yi ka gan shi a siffarsa ba zai ne zo maka a wata siffa ko ta dabba ko ta wani abin da ka sani Allah muna roƙonka da sunayen ka tsarkaka da siffofinka Allah duka dukkanin bukatun na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiyar mu na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san su ka san wahalar da suka sha Allah ka sa fara ce Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiyar Allah ka inganta mana ita Allah ka sani abin da kake so da lafiyar da ka bamu ya girma ajiya da bashi da lafiya Allah ka kara masa lafiya Allah ka bashi lafiya wahalar da ya Allah ka sa fara ce Allah ka tada sa wanda ka riga mu gidan gaskiya da imani Allah ka kai rahama kabarin su Allah ka yafe musu kurakuran su Allah ka ba mu gudurin tarar da su Allah wannan annoba da muke cikin ta Allah ka mana maganin ta muna tawassali da azumin mu da sallolin mu da ibadunmu da addu'o'inmu da karatun alqur'aninmu اللهم ارفع اللهم ارفع عنا كورونا يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء وكورونا يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء وكورونا يا ارحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير اللهم برحمتك امنا وعلى الايمان والكتاب والسنه توفنا اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء ولا تكلفنا عن طريقه الهدى يا رب العالمين اللهم انا نعوذ بك من البرد والجنون والجزام ومن سيء الاسقام اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها وزكاها أنت وليها ومولاها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين